الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لله خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانكسنا وفرجت عنا الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا وعظمت امنا وجمعت بركتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا ويا مش ونا ساوش الكلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا نبي قديمة أو حديثة أو سورة أو أمانية أو بركة أو عمشة أو شاهد أو غائب أو يعني بك أي بطري لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد ذلك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا مرتاحا وشفاء من كل داء وسقم اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنتهم وتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم بنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الزمع يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأرسلنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قائدين واحفظنا بالاسلام راكدين ولا تشم بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اهد جميع الاولاد والبنات والاهل والازواج والذريه اللهم اهدهم وسددهم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه Ka waki na azabar nan, Alhamdulillah, masallin wasallin. A nan, biye na, Muhammadu al'adari, wasu abubuwa, sallin wani ma'aikatu. Da! Bisi min Muna surutu da jiya aya ta goma sha takwas muka kwana. a daga nan za mu dora yanzu insha Allah ku kyautace niyoyin ku wani manoyin ku duk aikin da kuka kai saboda Allah duk wanda ya saboda Allah Allah ya san kuma zai biya shi Allah ya ce man kana yuridu ajrata a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العادل فعدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسال عسايا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ثم تقدم السياق في الإرشاد سنا سياق مغانا يقباتا وجنشير لمتاني وإصلاح السلوك على فرج دجارة وابن سلوك متنبدا والجمعي كوكما نجمع ديوه muqaranan bainar dirdaini yana aunawa tsakanin kishiya guda biyu faqala man kana yuridu bi amalihi al'ajila wanda ya zama aikin da yake yana ƙoƙari yana sadaka yana karatu yana karantarwa yana wa'adi yana shiryawa amma al'ajila duniya ya kaso ga aiki ne son yaka ya samu wani abin duniya to aljanna la rufiya ma na sha'u za mu gaggauta mai cikin duniyar na abin da mun ga dama liman nuridu ta'jila lahu ga wanda muka nuhin mu gaggauta don ba kowa aka gaggauta ba wanda an ka ga dama to za mu gaggauta mai ma na sha'u abin da mun ka ga dama gaggauta mai wato liman nuridu badala min lahu bi'adati jar Ah, wato liman nuridu ga wanda duk mun kaga dama sun maji anna lahu fil akhirah sannan lahira musanya mai jahannama wato wanda aikin da yake ibadar da yake duniya yake ni? to za mu gaggauta mai abin da mun ga dama bashi na duniya sannan in ya mutu sun maji anna lahu fil akhirati jahannam musanya mai wutar jahannama ranar lahira ya salaha ya shige ta mazamuma abin da maluma mutahura abin korewa ga rahama madaruda anir rahama wanda aka kore daga rahama wa man arada al-akhirata wanda ko lahira ya kaso shi wato ibada sai da yake yi yana yi ne don bidan lahira wa ta'ala sa'a kuma ya rika yin aiki irin na lahira wato aiki na kwarai ai amila amala ha Allah ya kubi haye aikin lahira wanda ya dace da a samu lahira wa huwa mu'minu kuma sadda yake aikin yana mai imani to fa ulaika kana sa'yuhum mashkuran inda Allah wadanga aikin su ya zan abin godiya wajen Allah makabulan abin karba musaban alai wanda za a bashi lada gare shi yan uwa musulmi ku diba ku gani wato abu sakamako biyu na wanda ka bidan lahira za a bashi wanda ka bidan duniya kuma ba a bashi sai abin da an ka ga dama amma wanda ka bidan lahira shi za a bashi amma wanda ka bidan duniya yace aljanna da ruhiya ma na sha'awa, sai abinda mun ka ga dama muka bashi idan kuka tsaya kuka diba za ku ga duk kayan ga har da kayan ga da kuka dauke dauke da su duk lebarorin duniya ɗakin duniya sun kai su kuma waɗanda sun ka shigaltar da su ga waɗannan abubuwa yahudu wan nasara ne amma kuma su ne lebarorin ɗakin duniya ashe inda ka hece. yana ba da abin da duk aka so da ba su yi lebaranci ba sun kace abinci da kwanci za su gida su ta cin daɗi yana tawowa don shi suka so amma da yake Allah kafirci ba ya sa Allah ya ba mutum arziki yahudu wa nasara su ke tayin waɗanda abubuwa kuma su ba musulmi na ba amma ba su samu arzikin ba amma aikin lahira yake duk wanda ya yi shi wanda ya kamata wanda ya aikin lahira wa man arada al-akhirata wanda ya nahi lahira wa ta'ala sa'ayha yayi aiki irin na bidan lahira wa huwa yana mai yana mai imani fa ulaika kana sa'ihum mashkura Allah yace na gode ma aikin su aikin sun ga ina godiya kun saboda haka in duk abin da kuke yi ku sani cewa babu abin da mutum zai yi wanda ka bashi arziki Allah ka bada arziki kafirci bai bada arziki yaudara ba ta bada arziki Allah shi ka bada arziki kuma ga wanda ya yi shi a kyautace niyoyi a kyautace ayyuka a yi abin da ya kamata Allah guda ne shi ka bayowa shi ka hana. kullan namiddu ha'ula'i كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا kullum fariƙai ne. kowanne daga jama'a ga masu yi don biɗar duniya da masu yi don biɗar lahira kowanne daga cikin mutanen ga guda biyu no di haula muna ba waɗanga abinci wa haula muna ba waɗanga abinci wa haula ya badala min kullan ah, min abin na na muta'alliqun bi numiddu ada wato kowanne muna bashi haula'i wa haula'i min ada'i rabbika daga cikin kyautar ubangijin kafin duniya nan duniya Allah na ba kowa abin da ya kaso ah, wanda ya ga dama bashi yana ba kowa don kowa na son abinci to yana ba wanga abinci mai daɗi wanga abinci mai tsaci wanga abinci mai yami wanga abinci mai zartsi kowa dai ma na sha'o abin da mun ka dama shi muka ba shi amma kowa ana ba shi abinci duniya kam kowa yana samun wani abu amma ma na sha'u ba abin da ya kaso ba wa ma kana ada'u rabbika mahzuran kyautar ubangijin ka nan duniya ba ta zama abin hanawa mamnu'an an ahadin ba a hana ta ga kowa kyauta Allah nan duniya kowa Allah yana ba shi yasa za ku ga da masoya da makiya yana ba kowa illa dai ba in ka diba za ka ga sulukin ba gudana ba wanda ya ga Allah sai ka ga rayuwar tashi tana da bambanci wanda bai bi Allah ba ko ya samu abin duniya an rubuta cikin wanda aka ba abin duniya sai ka ga yana rayuwa irin ba ta jin daɗi ba rayuwa irin wanda take ta wahala yana azama kai ne yana yin abin da ba daidai ba wanda ka kara mai wahala onzo onzo kai ba kaifa ba ba ala ba ba'd وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا kuma undur di baka gani kaifa na ba da ala ba da yadda muka fifita sashen mutane akan sashi firriz wajen arziki wa jahil da daraja zaka ga wani yana da arziki da yawa wani yana da daraja da yawa ko bai iso ba ce sai ka ce ni ce sai ka ga ai mai wani ya ko mai gidan ba a bari ya gani balle ya ce wai shi ya ce ko shi ga ya to da kai ne ya kasa gani ne wani ya tashi ha abuja ya ta abuja don shiga wani babban mutum ya ce wai shi ya ce ya tawo ya eh, yi kwana goma sha hudu ko gani ne bai bai dawo kwana goma sha hudu kuma ya san da zuwa ne tunda ya ce ana aiko mai abinci amma ya baƙi ƙibari ya gane ya gama abin da ya kai ya hawa mota ya biyo ta mina Allah ya gafarta mana Allah shi ka bibita mutane wani ya dara wani daraja walal akhiratu akbar to kun ga wanda kun ga duniya zaka ga wani babban mutum in ya shigo ka ga wata irin tawaga ana ta rakiya kai to zaka ga wani shi ko shi dai dan rakiyan ma ya so a tashi ba a tashi rakiyan ba har da rakiyar tashi ba a so kun ga in kun ka dibi wannan za ku ga akwai bambanci duniya ko to Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajati wallahi lahira ta hi daraja babba wa akbaru tabdila ta hi fifitawa babba min duniya duwar ka ga mutane wani ya tsara wani nan duniya Allah ya ce yaran ce da Allah lahira ta yi wannan nan duniya kake tare da wani har kuna sallah masallaci guda ya an ce lahira baka gani ne ko ka shiga aljanna ya shiga aljanna ko inda yake baka jin labari ko inda yake baka jin labari domin daga nan ƙasa da muke zuwa sama ɗin ga wato yi shekara ɗari biyar ta to haka nan haka nan aljanna kashi ɗari take ɗari biyar biyar so ɗari to wani can ƙarshe yake duka kun masallacin ku guda da kai da shi masallacin ku guda da kai da shi ce yake ƙarshe kai kaka ka gane wannan duk bakin gyaɗin kuke yi wanda kuka da nan duk bakin gyaɗin ba da yawa kuna ta addu'a Allah ko bakin gyaɗ ba to ko bakin gyaɗin inda kuka bada wani baka ya gari ne ciki ya yi nesa da kai kwarai kuma ya ɗara ka abubuwa da yawa baka ya gari ne bale wanda a sama walal akhira lalle lahira akbaru darajatin ta yi daraja babba wa akbaru tabdila kuma ta yi fifiko mai girma mina duniya bisa ga duniya fayan bagila ya ce na'o bi haduna ya kamata a kula da ita da neman ta bisa ga duniya ku dibewar kuka neman duniya to ya kamata a nemi lahira he da duniya kun dai gawar kuka neman duniya sosai ko tun da ya kun hito kowa ya yi inda zaina to lahira ita ya kamata a da, dahi yadda yadda kuka neman duniya Allah ya taimake mu la ta ji Allah لا تجعل ما الله إلهنا آخر وتقعد مذموما مخذولا لا تجعل ما الله إلهنا آخر كذلك السنين وانا أبوكين عريا وانا أبن بوتا تاريا الله وانا با الله وانا كنغا خداب للنبي أنا ana magana النبي annabi ne liyan zajira gaiwu don wani ne ya tsawa saboda annabi ya shirka da Allah amma in magana babbata sai Allah ya fara da annabi ne don mabiya su ƙara kama jikinsu aure kulle mukallafin ko ana magana ga duk wani bani cewa kai ya shirka da Allah wa hasilu ma zikira fi hadhihi ayat abinda haƙiƙa ne abinda ya tabbata cikin wayannan ayoyi da muka ambata min takalifi na abubuwan takalifi wato wayannan ayoyi da muka ambata da wayanda za mu ambata a abubuwan takalimi hamsatun wa ishiruna nawa nau'i ishirin da biyar ba da wa asaliyun sashen su na asali na wato tauhidi wa ba da wa fara'iyyun sashe kuma na rehe na wato abin na ma'amala wa kadba da fila asali ta fara da magana na asali cewa la ji alma Allah ilahan akhar ila har zuwa ƙarshe wa katatama mabihi aidan kuma da za ta kare lissahin sai ta kare da shiya wala ji ma allahi ilahan akar kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah subhanahu wata'ala wato kafi jahannama ka da ka cikin jahannama maluma kana abin zai madahura kana abin korewa ga rahama ai lamma bayyana Allah lokacin da Allah ya bayyana anna sa'adatul akhirah ma manawadatu ko manudatun abin nan dunkule take bi ta ita lahira ba a samun ta sai in mutum yi nihin da dan lahira yadda aka nihin da dan lahira ba kai zaune ka dora ce Allah ya baka aljanna ba bai an yi sa'a ha mutum ya dora aiki irin aikin da aka samu lahirar da shi wa bai an yakuna mu'minan na farko ya zama mu'mini duk wanda ka son lahira dole ne ya zama mu'mini ya bar zuwa wajen bokaye ko waɗanne iri ya bar zuwa wajen malaman duba ko waɗanne iri na harko kenan in dai daga ke yake aljanna ya kaso to bayan ya faɗi wannan shari'a sai ya shiga fi tafsili hadil umur a cikin bayanin waɗannan al'amura al-mujmila wanda ya ambata don kuli fa bada bi sharhi haqiqatul imani sai ya fara da sharhin haqiqanin imani wa bayani ma huwa al fi ya bayyana abin da yake ginshiki ga imani wa huwa tauhidi shine tauhidi fa qala wala taj'al ma allahi ilahan akhar kada ka sanya abin bauta tare da Allah wani abin bauta tare da Allah kada kai shirka da shi Suma zakara aqibai aqibahu ya ambata bayan wannan karshe ne ya ambaci sa'irar a'mali sauran ayyuka allati yakunu min man amila biha sa'iyan fil akhirah ayyukan da wanda za su kasance duk wanda yayi su duk wanda ya aikata wannan man amila biha wato wanda ya aiki da ita ya zama sa'iyan fil mai aikin neman lahira ya ce to ka yi su amma kada ka yi shirka da Allah fa kawo da kadanna maluma a damuma abin dargi makazula kuma abin tafawa lana tsira laka wanda attabati wanda bai da mai kama mai bai da mai taimaka mai shi an makazula wato shi attabati وقال سي الله يتي وقضى ربك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الجبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افضل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما Allah ka ubangijinka yayi hukunci wannan hukunci na an ka yi ba babu wani abin da aka nema an ya yi hukunci so a yi wannan abin da an ka hukunta waqada rabbuka ka ya yanke hukunci Allah ta abudu illa iya ai bai Allah ta abudu illa iya kakku bauta kowa in ba shi ba ibada kam Allah kaɗai aka bautawa ai to khallisu lahu ibada ku tsarkake ibada duk abin da yake na ibada to in za ku yi ne ku yi shi don Allah kawai wa abin na wa an tusinu bil walidaini ihsana kuma ku kyautata ma uwaye uwayenku ku kyautata musu ku bautawa Allah shi kaɗai uwayenku ku kyautata musu matasa kuna jin ƙur'ani yana magana a kirista ma uwaye dukan ku uwayen ku sun nemi Allah ya ba ku ya ba su kuwa don in sun kai lokacin da taimako ku taimake su ku ba hada da uwayen ku ku bar rena uwayen ku in kun ka samu ka taimake su in ta tahi matarka don matarka tana ɗaurowa ku rabu gobe kai wata uwarka in kun ka rabu gobe ba kai wata to ku kula da wannan matasa ku girmama uwayenku shi abin nan birru walidai na asalahu kyautata ma uwaye bashi na kuma babu shakka za a biya ka shi in ka bata shi in ka yi abin kwarai ɗiyanka za su yi ma abin kwarai nan gaba in ka yi abin da ba na kwarai ba ɗiyanka za su yi ma abin da ba na kwarai ba nan gaba saboda haka ku yi ma uwayenku ihsani yanzu lokacin azumi na dattijawa kuna da uwaye dattijawa ku sai musu kayan daɗi ba ku dai ka son kayan daɗi ba ba ku dai yara ka son kayan daɗi ba ku sai ma uwayenku ku kai musu dattijo ko dattijan ya sun mahi ku son kayan daɗi don lokacin mana yara akwai wani talle da tsohi ta yi ba su iya cin abincin gani mutanen gida ana cin ɗan talle ko ba ku jin labari ne ɗan talle tsohuwa tana da ɗan tallenta wanda ta kanata ɗan in miya mai daɗi yara na tasanta ‘yan musu ita saboda kayan daɗi ta kaso miyar gida kuma tana ganin ba ta daɗi ba ta iya ta sai ta yi tata to kun ga suna son kayan daɗi to ku taimake su azumin gada kuke gani duk wanda ya azumi ko yaro na yana son ya ci abu mai daɗi in ya zo da baki bale tijawa. to ku taimaka musu wata rana kuma dattijawa za ku zama idan ba ku yi shuka ba ba za ku yi girbi ba wanda ku yi shuka duk wanda ya shuka darbejiya ita zai girbi ba ya girbin mangoro mangoro ba zaƙi gare ba darbejiya ba ci gare ta wato ko shuka ta ita ka girbi saboda haka wanda duk yayi abin da yayi to shi za a saka mada abin nan da yi. don haka Allah ya ce wa bil walidaini ihsana wa an tusinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma uwaye bi an tabarruhu ma ku kyautata musu ka'ida ne baru aba akun a bana uku ka'ida ne ku kyautata ma babanninku inna da baba ku ko ɗayan ku su kyautata muku in ma ganna yabluganna ganna inda karkibar ahaduhuma in ma guda daga cikin su ya kai tsuha tare da kai in Allah ya taimake ka babanka ya tsuwa tare da kai ko innaka aw kilahuma ko kuma su biyu da innaka da babanka sun tsuwa tare da kai wa bi qira'atin yablughani fa ahaduhuma nan badalan min alifi wato fi kilahuma to fa la ta kullahuma ko da ɗayan su ya tsuwa tare da ku kakkuce musu uffin kir kusa idan mutum ya kai wani lokaci wato abin nan shi ka cewa sai ka so min ruwa ka dawo ya ce to ina ka yi ka banni tun da abin da ka bada ka ban gane ka ba ce ruwa ce yanzu ma yake wa ake ka sayarwa ruwa kai shawara ni ne ake ka sayarwa kuma shi ya aike ka amma kuma gashi yana faɗa da kai ce bai aike ka ba to kakkai zuciya kakkai zuciya kakkace ka wallahi baban ga akwai matsala gare to in ka to yanzu ka ce mana babanka na da matsala to da wani ya ɓace ka ce ni kai ka fara ɓaci ne saboda ka kar ka kai ma kowa matsalar babanka ka ce yana da matsala kowa kar ka kai ma sai dai abin da ya ka in ya ce ka ba gida kuma ba ka da wani wuri wannan kana ya haɗa ma aboki ne don shi ne magana amma in daidai yan matsaloli ne na na yau da gobe kaka faɗa ma kowa abin da duk ka faɗi abu na wanda ba ka son a faɗi wata rana wala ta kullama ma uffin kakkuce musu tir da damil hamza abin na fi uffin wa kasar fa'i munawwana uffin wa a bi fatihil fa'i wa munawwana uffan wa ghayru munawwani wa bi kasari munawwana uffin wa huwa mazdarun bi ma'ana natanan wa quba ma'anasa kamar kace natanan wato kamar inda abu yayi bai yi kamshi ba wa ya yi muni haka to ce musu haka nan wa ma'ana daka da yace in ma ɗaya daga cikinsu in ma ya bulganna ma. In kibar ahaduma na ya yace ma'anarsa an kuna fi kanafika babanka da kai a cikin tarbiyya ce to yanzu ya kwan biyu bai iya zuwa ko ina shi a cikin tarbiyyar ka kai ka ce mai ayi kaza a bar kaza kai ka kawo kaza kai ka ansa kaza Waka da kika ya zama cikin renonka yanzu bai iya bidowa kai ka bidowa ka bashi wa bulugul kibari shartun kharaja makharajal galibi ita matuƙa girma haka sharadi na wanda ya fita ga mafita ta mahirin jayi min annal walida innama yatahawanu bi walidayhi cewa abin nan dama mahaifi yana walakanta ga abin nan ga ne bi dai ga diyanai inda inda ki bari lokacin da ya tsufa nan na diyanai ka walakanta shi wa illa in ba don wannan ba aifan hawo an wannan an kauli ukkin la ya katassu bil kabire ko ba su tsuho ba a ce ba a yadda ka ce musu ukkin ba amma an ambace shi in ya tsuho dan sannan na diya ka walakanta shi yaro ya zo ya iske ne ce wai malam wallahi baban nan matsala ce ta yawa ni ce ni an matsala ce ya ce duk ka wuri sai ya ce ina nama ka so min nama kuma ka so min nama jama'a mina na an matsala da cijon ga da naman ga ya ciyar da yaran ya saba da abinai yana da hali ne yanzu ya kai bai iya zuwa ya gagau yaran ga ya ciyar da su nama har girma ne Allahi ne ya ce a kawo mai nama wani ya zo ya ce ne ce wallahi baba kullun ci baba ce ya kai sai an so mai sai an so mai kaza guda to ka za mu yi shi nace kaza za ku rika sai mai kullun to mala akwai wahala nace ba kuna da ba kullun a sai mai kaza a dauki kudin kaza guda guda goma sha biyar a kai mai kaji ya aje kullun ya kawo mai guda dattijawan da kuka gani suna da faɗai, abu sun kai inda an kai inda aka yi to sun yi abu sun saba da cin daɗi to yanzu an kawo lokacin da ba su iya yi to wannan ra'ayin na harko yana na cikin rasulun da ba su mutu ba kuma in ka ba shi Allah ya baka in ka hana mai kai ko nan gaba in ka girma ga ka gaɗiya <laughs> in ka girma ga ka gaɗiya shifka ta da itunanin wadda za ka yanta Ita tunanin wanda za ka yanta kuma dibe abin da za ka shibka shuka abin kwarai don shi za ka girbi. In ka shibka abin da ba na kwarai ba shi za ka girbi. Saboda haka matasa ku yi hankuri da uwayenku. Kwahaihe ka ya gama da kai. ka ya gama da kai. Ka taimake shi Allah ya taimake ka ko ka walakanta shi Allah shi walakanta ka. Ya gama da kai. Saboda haka ku yi hankuri da uwayenku ku ba su abin da duk kuka iyawa na alheri. duk abin da kuka iyawa ku ba su na alheri wala tanharhuma kakku musu tsawa ai wala ka kakku tsawace su wa qul lahumu karima kuma ka gaya musu magana mai karamci ai Jamila layyinan magana mai kyau kuma mai sanyi da ya yayi hushi ka gaya mai magana mai sanyi kai yayi hushi kai hushi yace ba ka kace yi za a yi yace ayi kace ba ayi ya ce ka taho ka ce ban tahowa kakka yi ma'ubabanka haka nan kakka yi ma'innaka haka nan shibka kuma girbin ta mutum zai yi babu shakka sai ya girbe ta wa kafin lahuma wa kafin lahuma da na hazulli minar rahma وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقفل لهما جناح الذل كسن يجيهم قسقنتي غريسو ai alin lahuma janibaka zali gehen ka kaskantacce don duwa da kake gehen ka kaskantacce na bisa ga gehen babanka ko innaka to ka tausaya musu minar rahama don tausayi ka tausaya musu kawai mutum shi zaune yana kallon huskar baba ne ka tijon garuru wanda nake haka yake amma tsuha an gafata ma ka zama ɗan aljanna ai uwaye matsalar su babba ce wato tana da girma kwarai minar rahama don tausayi alaihi ma don tausayin ka gare su kuma ba wai abin da ɗaya za ka yi musu ba kuma ka rika yi musu addu'a ko yaushe

wanda lokacin muna yara gaskiya muna wata da da ta mata kai kuma waɗanga na danko na tayan mota amma mutum nawa mutum nawa mai riga biyu ta gwaji mutum na nawa ta gwaji kowa ba ka da kuma wata sallah aka dinki ya an kai dinki ga sallah sai baɗi ta tabbata da da idi da kuma ranar juma inda mu ya samu wani abu da ya faci a da duk da ne. inda da a kowa ka gani gani a kowa kai da kai da kai da kai da kai wani kai Ba kai da wahala ne a da samuwa ربكم أعلم بما بين فوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا Allah ya yi ta so matsala wanda ya su matsala yaro ya ce da ya ce ba ya ce ni ma ko da ka wani ne ta ya ce ni kuma shi da mata ne ko ya ce ba ta ba ta ku ji a sai mai heji a dai ga o yaron da ba ku san wasu waye ba yaro da yau da ke ne ma na kare abin da ba da shi shekara da abin da za ka yi ne ke kai an kai ne sai ya dawo ya fi shafi ya dawo shafi shi ya kafa a da lokacin a cikin kira waje ka sai shagon ga an ka cika mai da kaya ka mai kai shekara guda mai da yi kuma ta a hannun da ciyawa kuma rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ubangijin ku ya sa abin da a cikin zukatan ku min idmaril birri na kunshe kunshewa kyautata ma uwaye wala in kuna da nihin walakanta uwaye Allah ya sani in kuna da nihin girmama uwaye Allah ya sani in ta kunu salihi na yan kuna yaran kwarai da'iina masu da'a lillahi saboda Allah ya haƙƙi walidai ga haƙƙin uwaye to an ka kai uban ya yi wadda ba ku ya kun ka ce to bai wa inna ruhana lil awabina shi Allah ya zama gafuran mai gafara lil awabina ga masu mai da al'amari gare shi ai arrajiina ila da'atihi masu dawowa ga da'ati in dai ya san kuna nan kuna masu da'a uban ga abuna ya aza muku wanda ya karin ku an ka kai inda kun kai sai kun ka ce ba ku yawa to Allah bai kama ku da dai kuna ji matasa sai an kai wanka gargari inda kun ji Allah ya haɗi sai an kai ne shi kai muku uzuri amma kawai don kana so ka sai mota babanka ya ce shi ka san mota bari sayanta ka sai mai tashi bari sayanta ka sai mai tashi kana so ka yi gida babanka ya ce shi wanga gida bai so na yi abokai ne duk can haka suke in kana da abin yi kakkai naka gida ina nashi sai inda an ka kai ya azama abin da ya hikarihin ka tunan kam sai ka yi tsaye ka gaya mai ba za ka yi ba amma duk da haka nan Allah ya ce ya zan masani gare ku in mutanen kwarai kuke imai magana mai kyawu kullahu qawlan karima gaya mai qawlan kariman duk da haka kace mai to ya jira za a yi in yi faɗa kai shiru kakkace komi kuma wannan kai hana ka tahowa gaishe shi kakkace da ka taho gaishe shi haka ina alƙawari na faɗa mai in sha Allah ba za a yi in dai Allah ya san kuna da niyya to zai taimake ku kana la awabi na gabura Allah mai gafara ne ga bayi masu da'a lima sadara minhum ga abin da ya zo gare su ya fi haƙƙin ne wajen walakantawa ga haƙƙin uwaye min ba da rashin na abu mai zuwa kai tsaye haka wa na yadmiruna kan ba su ɓoye nihin walakantawa ga mahaihin ba kuma abin da wannan alkawari da ya yi wa ada bil magafi bil gufrani ya alkawari da gafara ma shar istilahi tare da inda ɗan na na wada aubati ila da'atillah in dai mai da'a ne mai dawowa ga da al'amari ne ga ga da'ar Allah wal awwabu an hafiz alladhi idza dhakara khata'a abinna hadayahu istaghfara minna wanda awwabu wanda ka zannawa in ya tuna kurakurai ne sai shi istighfari gare ta to shi awwabu to Allah na gafarta mai kun ga abin aka faɗa ga haƙƙin waye? ku yi hankuri da uwayenku kuma uwayen wasu za ku zama nan gaba ko ma yanzu ma uwayen wasu kuki kuma za ku nemi taimakon su na ɗiyan nan naku nan gaba to abin da duk ba kuwa uwayen ku ba ɗiyan ku ba su yi muku shi don ku san da sani Allah ya taimake mu sai na gaba bayan haƙƙin uwaye wa ati zar kurba wa ati zar qurba na والمسكين وابن السبيل tabzira wa ati zal qurba haqqahu kuma makusanci a ba shi haƙi ne ba an ce a ba uwaye haƙi ba to makusanci dan uwansa su kuma uwayen ya an ka ba uwaye to a dibe yan uwansa kuma a abin na a yan uwan uwaye wato yar uwa alkhala bi manzilatil ummi yar uwa uwa matsayin uwa take a aka abaka sin abika saboda haka uwan uba ko kanin uba shi ma asali guda da ubanka shi ma ubanka don a kula da irin waɗanda a ba su haƙoƙin da ya kamata a ba su na zumunta min albirri na kyautata kyautatawa wasila da sada da zumunta uwan miskina miskini kuma talaka shi ma a taimaka mai a waɗanda kyaututtuka duk da kun ka ji an ce a basuwa kyautata wadda kowannen ku na iya yin wanda ya ga dama ko kana da naira miliyan ɗari idan ka yi sadaka da ya hamsin an karfi ya hamsin ka yi sadaka da ta hamsin da kuwa ganin maruka na yi ya ba su kaɗan su dora habaici da bacin mutane wannan halin suna a hakan ko malami an maroki kowa yana baci wannan hali na na maruƙa ko malami an maroki ba ku ganin ya an ka ta wajen lancet? wanda bai ba su ba ku ganin habaicin da aka yi mai in kuna diba abin na sakokon da mutane ka yi ko ba ku diba ba ku ana gaya muku yadda malami ka tawa mutane habaici ya ga gawa ya tura facebook yana ta baici in mutum ya zama roƙi bai da mutunci ba kowa bai bai bai yana ɓaci ne ko malami na ya zama roƙi sai ka ga ya ajiye wa abishi ta iya ban wani shi ta ɓace wani to wannan shi roƙo haka nan na yake to kafa damu da wannan ku ba su abin da kuka iyawa yanzu azumi na muke a ƙarfin da ya rage wahalar da mutum ka yi tun da tsahi yana umarni da ƙarfi ne yana bida har zuwa war haka yanzu ga azumi watakila bai iya haka abincin nan da ya kaci can dori kuma ko yanzu yana ci ne iya samu amma bidan nan da ya kai can dori ya samu yanzu da iya yanta kun ga akwai buƙatar taimako kenan to ku taimaki miskinai gwargwadon wadda kuka iyawa ba dole bane ba haraji bane ba zakka ce ta barilla ba wanda aka cewa daga kaza ba a ragewa a wannan kyauta ce in ka basuwa da yawa a baka sakamako mai yawa in ka basuwa dan kino a baka sakamako dan kino amma dai ba a yanke ma an ka ce sai ka bayan ba to ku yi duwar kuka iyawa duwar kuka iyawa ku aikata ayyuka alheri idan mutum ya yi sadaka cikin wata azumi kamar ya hidda zakka ke lada gare shi kamar wanda ya hidda zakka wato aikin nafila kamar wanda mun ka karanta aikin nafila haka yake da lada cikin azumi kamar aikin farilla saboda haka ku yi wanda duk kuka iyawa wajen taimakawa ga abin nan miskinai sabili da matahi wanda an matahi ya biyo ga hanya guzurinsa ya ƙare ya shigo in akwai wanda za a yi a taimaka mai wala to babbar tabbira kar yi ɓanna almubazan cewa to ɓannar dukiya bil in fa ki gaira da atilla kar ku ce da dukiya ku inda ba da'ar Allah ba dukiya daraja gare ta so ake a kula da ita saboda kulawar da shari'a ta yi da dukiya har ta ce wanda ya swato ta ba bisa ga haƙƙi ba a yanke hannu ne hannun nan da shi yaka alwala ya yi sallah an ka ce abincin shi don mutuncin dukiya da darajarta shi yasa kun ga mutanen dori duk an kai wando sai ai mai wani aljihu da aka ce maka shi ka ba hmm. duk an kai wando sai ai mai kashe ni ka ba ko kuma zan kashe ni ka ba hmm. da yawan kuma ku san saboda yara kuke can dori duk an kai ma yaro sabon ɗanki sai ai mai kashe ni ka ba in ya sa kuɗi ciki sai dai yanka kashe shi kaɗi ba amma babu da za ka iya kai gari duwa da ka iya yanka aljihu ba ka kai ga kuɗin nan bale ka yanke su to don kulawa da dukiya ake yi to kowannen ku ya tsare dukiya ce da kyau kashe almubazzaranci yanzu akwai mai zuwa kasuwa ya ce ma'auna da ɗan baro ya ce kai mai shinkawa can babban buhun nan nawa yake ya ce dubu kaza yake ce azabi azaman abaran da an ka azama ce to sai an yi yana yiwa to yana yiwa bai ci abinci ba shi wannan da ya tebe da shinkawa nan to yana bai yiwa bai ci abinci ba to yana yiwa ya ɗauko su bai ba da kuɗi ba ashe bai da kuɗi ya zama wajibi don yan babu su babu abinci to kuna samun kuɗi kuɗin da ba a rayuwa sai da su kuma ku samu kuɗi ko kashe gaba za kana sai abin da ko amfani bai da gare ka ka samu kuɗi in musu tanadi na ƙwarai ka riƙa ɗiba su kaɗan kaɗan har su ƙari kamin su ƙari ka samu wasu bari ɗiba da yawa kaɗan kaɗan aka ɗiba in radda an ka samu ana kashe naira goma radda ba ka samu ba uku aka kashe radda ba a samu uku aka kashewa ba a kashe ko biyar ba a kashe matasa ku dibi irin wannan mataki in kuna dibi ne za ku rayu rayuwa mai kyau yan kuɗinka ka daɗe kana haraka da su ba kashewa aka yi ba wala tubazzir zira, hmm. kada ka yi almubazzaranci innal mubazzirina masu kashe kuɗi ga banza innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu lirabbi kafura wato masu almubazzaranci da dukiya suna kashe su ga banza ba wurin da ya kamata ba abokan shaidan innal mubadirina lalle masu kashe kuɗi ga banza kanu hawana shayatin sun zama ƴan uwan shedannu ma'anar zaman su ƴan ƴan uwan shedannu ala tariqatin bis hayya su guda da shedan wa kana shaydanu li ka kafuran shedan ko ya zama yawan butulci ga ubangiji ne shadidul kufri li na'amihi yana da yawan butulci ga ni'imar Allah wa kazalika akuhul mubadir haka nan dan uwa ne mai almubazzaranci shi ma duk wanda ka ga yana kashe kuɗi gaban za in ya samu ya yi kowa rashin hankuri in bai same su to ku yi tanadi kun ga ya ambaci wanda ya kamata a taimaka ma da uwaye da 'yan uwansu da miskinai abinda kawai abai ambata banan wato marayi kamar wanda ya ambata cikin wasu ayoyi to shi ma marayi yana buƙatar taimako kuma kamar ya yi waɗanda duka bukata ko kuma ya yi kama da suwa to ku yi duba da kuka iyawa ku taimaki waɗanda da shari'a ta ce a taimaka wa in ma tu'uri danna anhu وإما تعرضن عنه مبتغاء na من ربك ترجوها فارجوها فقل لهم قولا منصورا to waɗanga da an ka ce a taimaka ma uwaye da ‘yan uwa da miskinai da matawa sun nemi taimakonka kuma kai ba ka da ma abin da za ka taimaki kan kabale ka taimake su to abin da ya sa suka zo bai da taimako gare ka zaton suka yi su samu kakkace musu banda namiji kam ɗa ba bawa ba bai walakanta kai ne da kai ne sai dai a walakanta shi amma shi bai walakanta kai ne da kai sun ka ce ma suna da ɗace muku gare ka Allah ya ce wa in ma tu'ure dan na arhu in ma za ka iya kau da kai gare su ai na. waɗanda da aka ambata mini kurba na makusanta wa ma ba da huda abin da ya zo bayansa. sa sun ka nemi abu gare ka balam lamto da baka ba su ba kuma ba ka da ibtiga a rahmatin min rabbika dan bida rahama daga ubangijin ka tarjuwa sun kawo neman taimako gare ka kai ku kana nan kana bida taimako ga Allah su wasani ba kun san an ce mutunci na baka da ko ɗari mutane su to bida taimako gare ka mutunci na wa baqawa ka an turama amula abinda aka bata girman ka a ganka wanda aka zaton ya to ne a samu to da sun ka suna zaton su samu kakkaci musu banda likaunika kunta muhtajan wai don ka zama kai ma kana da dan mai taimaka ma ba su sani ba su so aga alaji na nan wanda yake da wa fakiran kana matalauci fi waqati dalabihim minka lokacin da su suka bi da taimako gare ka kai ma bi da taimako ka kai ba su sani ba la dalabe rizqin kana nan kana bi wata rahama ta ubangijinka tan taziru huya atika kana jiran wani taimako Allah ya zo ma fatu wa bihim min ka cika musu ciki to fa qullahu qawlan mai sura ga ya musu magana mai sanyi dibe magana mai sanyi ka ga ya musu layyana magana mai sanyi sahala mai sauki bi anta ta'idahum kai musu alƙawari bile ya dai zaka ba su inda maji'ir ka ga ya musu cewa akwai abin da naka zaton ya iso ku jira da zaran abin da ya isowa da za a baka to wanda an maroki in ya kara ga bacin kala ya kai ka ce zuwa da ka cewa bai saboda shi babbar riga ya kadini da irin halin da kake bai ganin kana wahala irin tashi to kakka damu da abin da zai cewa ga ya mai cewa akwai arzikin da kaka jira in yazo za a yi wani abu arzikin da kaka jira kana ni kana jira arziki daga Allah shi bai sa Allah da ka san shi ba don haka ya to wurinka kai ko ka sa Allah gare ka ka ɗa ba baka tai wurin wani ba kai ga Allah ka ka ɗa, shi ko bai sa Allah da ka san shi ba shi gare ka ya ka ɗa, to kaka ce mai ba ni da shi mai ya jira yanzu ba a samu wani abu amma ka jira zai zo to in abin ya zo ko bai tawo ba yi mai wani abu kun san hadisi ya gabata ana inda zanne abdi shekaran jiya darasin ina inda bawa naka zato na kai kana zato Allah shi kawo ma shi ko shina zato kai ko ka yan mai kai ko kana zato Allah ya yan ma shi ko shina zato ka yan mai to kai kana nan kana zato alheri ga Allah to zai ba shi shina nan shina zato alheri gare ka zaka ba shi ne alƙawari kowa inda ya ka zato na Allah ka aje shi mutane daban-daban suke ana sama abinci a abi bakarin radiyallahu anha annaha ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam asma'u biya abubakar Sadiq, yar uwa aisha radiyallahu anha aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita wannan yar uwa aisha ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yatta fa kala sai ce mata latu i kake kake daure bakin jakka wayu illahi wa wayu illahu alayki Allah ya rufe miki bakin jakka in ka samu kace ba ka yan makowa kai ko sai Allah shahara in ka samu ɗibi ka ba wani kai ko Allah ya ɗiba ya baka inna Allah bi auna al-abdu ma kana abdu bi auna lalle Allah na cikin taimakon bawa muddin bawa na taimakon na uwa ne to Allah zai taimake shi muddin kana taimaka ma dan uwanka kai ko Allah zai taimake ka annabi ya ce mata kake daure bakin jakka ni dake bayar ibdihi masalati ikauta gurgudun iyawaki ki kyauta gurgurin iyawaki wato duwa da kika iyawa ki ki diba ki ba da kyauta in ki samu saboda kyauta tana da kyau amma dai ba a son ka ba su a duka ba a son ka ba su a duka bilo abu ka ba su kyauta in ka ba su a duka wani lokaci ko lada ba ta da za a jima jima kana ta ah ai inda ban yi kyauta da abin nan ba da sai yi kaza kaga ah, Eh, sadaka ka bata yi ba an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce ma mai yawmi yusbihu al-ibadu fihi babu wani ne da bayan Allah suka wayo gari ciki da sahi illa malaka ne yanzilani sai mala'ika biyu sun sauko daga sama wa yaqulu ahaduhuma ɗayan mala'ika cewa yake Allahumma mumfi kan khalafa Allah duk mutumin da iya samu yana ɗiba ya yamma wasu to Allah ka bashi halifa in ya kashe wani abu ka kawo mai madadin wannan abin aƙalla ka bashi madadin wannan abin sai mala'ika guda ya ce mai amin an gama addu'a mutum guda shi ko guda sai ya tashi ya addu'a wai kula akar Allahumma hadin mumsikan talafa shi ko wanda iya samu bai yan kowa Allah ka gama shi da hasara duk mutumin da ka samu bai yan makowa Allah zai gama shi da EFCC talaban ta zo abin da ya daɗe yana ɓoyo ta an abin da ya daɗe yana ɓoyo sai EFCC ta ce a kawo shi ina kaza ta kawo ta ta ce ina kaza kayi kaza da kaza kayi kaza da kaza to wanda ko ka ɗiba ya ba mutane duk wanda ka diba ya ba mutane Allah ya ba shi halifa wanda ko iya samu kokari ya kai ɓoye, to Allah zai ba shi hasara wannan sanawa kullun kullun mala'iku biyu suna yin wannan addu'a kullun wa qala Allah ta'ala والذين إذا da ka يسرقوا ولم Bayan Allah na ƙwarai قواما باين الله نقري والذين إذا أنفقوا in sun kai ciyawa a ga iyalinsu ko ga wasu mutane na daban lam yusirhu ba su yin banna wa lam yaqturu ba su hanawa wa kana baina zalika qawama tsakiya ne suka tsaya bai ba duka bai hanawa duka kakka ba suwa duka kakka hana duka kakka doke abinka duka wai kai kwaɗayin sadaka kai in ka kana iya to ka yi in kana iya kaga abubakar da ya ce annabi ya ce mai ka baro mai yalinka ya ce taraktu lahumullaha wa rasula na ba musu Allah da manzo ne annabi yake kai koyi amma da aka zo ga Umar yace me kabbaro musu yace raba biyu ni kawo maka rabi ne aje musu rabi ai annabi bai mai faɗa to kowa wanda yake iyawa ya kai amma dai kamar wanda kun kaji Qur'ani ya ce ka tsaya nan zan ban da zaton imanin ka ya wuce nan ba ka iya basuwa a kawo maka abinci kayi ne da azumi a kawo ma abinci za ka yi buɗe baki ka ga wani mabukaci ka baya shi ka sha ruwa ka tashi ina ga tun ka iya. don haka abin nan bibi kaɗan ka bashi bibi ɗanka ka bashi Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro nai ya ƙara mana ibada tai ya ƙara mana akhlasi abubuwan nan da muka karanto Allah shi mana jagora ya ba mu ikon yin su da muka karanta su saboda girman ka Allah ka tosaya mana ka shirya muka shirya matasanmu ka sa musu albarka su koma da duk muka son mu gane su kuma mu duka ka kara mana imani da lahiya ka ba mu ikon kwana na wani nan da kwana insha Allah haka ne alaikum assalam ta inda hake ina jin sai ka to tambaya tambaya da mai da yaya na ya rasu yana da ya guda da uwa ya wasu wani kwan gagan sai an tafi sai ko tafi gida guda ta ba yawan gwamnati sannan kuma ke da za a rabanta babu mutu babu namiji amma ba ita ba ita ka rabo ba ayi. Hmm. a ko a samu malami mai rabawa ko a ce ko ta raba ba ita ka rabo balle ta ce ai daidai wa daida ba ita ka rabo Allah ya riga ya raba amma dai wanda ya kasa din sai an samu wanda ya san iya kashe sai eh malami aka samu ko kuma a ce kotu ta raba eh. in an samu mutumin kirki wanda ana gani yana iya aje lokaci ne ya ce ya raba ta sai a sashi in ba a same shi ba ita kotu an naɗa ta don ta yi wannan aiki hmm. don haka nan ɗaya gwamnati cikin ayyukan da gwamnati ta sa kotu ciki akwai rabon gado sai a jibi kotun da aka ganin tana da dama-dama sai a ta yi akai mata ƙara sai a yi wa'annan a araba abubuwa yadda ya kamata kaji wa da eh, sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام من ka الله كغفر تامنا يا الله كغفر تامنا يا الله كغفر تامنا كغفر تامنا دكان ذنوبم وإن muka aikatawa da gangan Allah ka gafarta mana wayanda muka yi da kuskure Allah ka gafarta mana wayanda muka yi da barna Allah ka gafarta mana wayanda muka yi da jahilci Allah ka gafarta mana wayanda muka yi a Allah ka gafarta mana wayanda muka yi a bayyana Allah ka gafarta mana wayanda muka yi da farko Allah ka gafarta mana wayanda za mu yi daga ƙarshe Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu saboda albarka sunayenka Allah ka tosaya mana cikin wayanda kake yantawa yau da magriban na Allah ka sa mu cikin su saboda albarka sunayenka ka sa mu cikin su in akwai wayanda kaka yantawa irin yanzu Allah ka sa mu cikin su saboda albarka sunayenka Allah ka tosaya tausaya mana ga mana mun taro masallaci Allah gafara ka muka bada Allah ka gafarta mana Allah rahama ka muka bada Allah ka tausaya mana Allah alherin ka muka nema Allah ka azirta mu Allah da darajar sunayen ka kariya ka muka nema Allah ka kare mu kare mu daga sharrin kowa da kowa taimakon ka muka bada wajen tarbiyyar tsaya da zuriya Allah ka taimaka mana Allah ka taimaka mana Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka ka sa son juna da taimakon juna tsakanin Allah mana roƙonka ka tausaya mana ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya duka ma ba su da lahiya cikin mu sauran musulmi Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu bayan ka musulmi da aka bi bashi Allah ka ba su abin biya Allah ka ba su abin biya kuma Allah ka taimake su su biya matasan mu dukkan su Allah ka shirya su ga kasuwanci dukkan matasan ga Allah ka shirya su ga kasuwanci Allah duka iza su kasuwa su kafa kasuwanci kuma ka sa ma kasuwancin albarka Allah ka sa mai albarka Allah saboda rahama ka dukkan miyagun ɗabi'u Allah ka nisanta muka ka nisanta matasan dukkan miyagun halaye ka nisanta maka nisanta matasan Allah duk miyagun maganganu da miyagun aƙida Allah ka nisanta maka nisanta matasan don albarka sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ka ishe mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ka tausaya mana Allah ka raba mu da yawan dumi da kariya, Allah ka raba mu da yawan dumi da kariya, Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ka raba mu da son duniya da son ta Allah ka raba mu da son duniya da son shugabancin Allah ka raba mu da son duniya da son shugabancin Allah ka sa mu na son gobe kiyama fiye da duniyar nan Allah da albarka 'yanka ka tosaya mana tosaya mana ka raba mu da girman kai ka raba mu da hasada ka raba mu da riya ka raba mu da sum'a ka raba mu da giba ka raba mu da giba ka raba mu da giba ka raba mu da annamimanci ka raba mu da ƙarya Allah ka raba mu da ƙarya Allah ka raba mu da ƙarya ka raba mu da minahici ka raba mu da wasawa yawan wasawa Allah ka raba mu da jidali da mirai raba mu da fasuma a cikin addini ka mu al iman sadiƙa, sadiqa mu al ilm al ka an nafi'a raba mu al wa sakinata wal waqar wa sumt wal haya wa kull kairi, saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka taimake mu ka taimaki kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kanmu ya Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kanmu ya Allah ka ba mu kada ka karba kowa kanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifan mu ka gafarta mahaifansu da kakanninsu da yallansu da hannansu ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu ka gafarta ma mahaifansu ka gafarta ma kakanninsu da yannansu da kannansu ka kama mana shari'a ka kama mana shari'a ka shirya mana ɗiyan nan da kan bamu da zuriyar mu gaba ɗaya Allah dukkan suka sa masu albarka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro da hirgita ka hada kan ƙasa ka hada kan ƴan ƙasa Allah ka hada kan ƙasa ka hada kan ƴan ƙasa Allah ka shiryar da shugabannin ƙasa Allah ka aza su ga hanya Allah ka azurta mu alherinsu Allah ka kare mu daga sharorinsu Allah ka hidda abin su garam Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu isa mu ya rabbal alamin ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka hada ka arewa ka hada ka ya arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro da albarkar sunayenka mahukuntan arewa dukkan su Allah ka shirya su Allah ka Allah su ga hanya da ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka tosaya mana ka kare mu ka kare su Allah ka tosaya mana ka kare mu ka kare su Allah ka azita mu alherun su ka kare mu daga sharorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isam ya rabbal alamin ya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Jiha mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya duk wata hikina wadda mun ka jiya da wadda bamu jiya ba ya Allah ka gusar da ita ya Allah ka gusar da ita Allah ka amintar da wannan jiha ta mu daga gabacin ta zuwa yammacin ta daga yammacin ta zuwa gabacin ta daga arewacin ta zuwa kudancin ta daga kudancin ta zuwa arewacin ta musamman wannan babban birni na jiha Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya a ciki saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana waɗanda Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jihar Allah ka aza su ga hanya Allah ka su gaya kuma ka da warta na ya Allah ka kare kare su ya Allah ka kare turkare su ya aka hidda su ya Allah ka hidda ram ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mana mu ya Allah ka ba mana mu da Allah ka ba mana mu ka ba mu haliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isa ya khairur raziki ya Allah ka amintar da hanyoyin ya Allah ka amintar da ƙauyukan ya Allah ka amintar da hanyoyin ya Allah ka amintar da ƙauyukan ya Allah ka amintar da biranen ya Allah ka amintar da biranen saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana ka kare mu ka kare gidajen ya Allah ka kare mu ka kare gidajen ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da an bisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane da an da sauran halittunka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa saboda albarka sunayenka ka tosaya mana aljanna ko ka ba mu firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar Allah ka sa aljanna makomar mu Allah kai kake haɗa mu a cikin wannan masallaci Allah ka haɗa mu aljanna haka Allah ka haɗa mu aljanna haka Allah ka haɗa mu aljanna haka da albarka sunayenka ka ansa mana addu'a ya Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka alherin da muka roƙe ka ka ba mu wanda ba mu roƙe ka ba kakka hana mana kai salati da sallama da annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam